ان المتقين في جنات وعيون حقيقه masu tsoron ubangijinsu ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa a ranar alkiyama suna cikin aljannatai da ƙoramu ke gudana a cikinsu